بأوزاع وأوزان ومن نوان بمقتال ومقتال ومقتال وأموال من الإيواء بإيطال لإقلال وإيوال من الأمة في تلهيد أعمال فكم الله على عالم كم حال متى حالي وكم أحضر في مال ولا أحضر في مال ليس الدهر لما جاء تعرف لي المال لولا أن أجبالي تعرف لي وأحلالي لما جاءت أمالي لا أعلم ولا والي لا جرت أبياني على ملحان إلاني ميرادي أقرابي فالمالي أعمالي الفرنجة تحتي فألتالين ملك علي ويرضي حرة البالي سر البالي وسر البالي to lakar wallahi hakika azbahat nawa a mawqufan ina wanda an kace ba da aujain da yunwoyi jam'i na yankwa. wa aujain da ta tsorace tsorace wa manuwa ina wanda an ka jaraba bi mafdalin da mai alfahari wa mafdalin da mai yawan dubara wa mafdalin da mai laɗewa cikin zunkurin kasto shi kwace shi an shi a kamar kashe kila ba wani ina wanda an ka jaraba ga mayaujari min al-ihwani shi daga cikin yan uwa shi ya min al-ihwani ko ƙalin wanda duka maki yana rigare ni liƙilali da talauci na waye mane ina wanda an ka jarraba da aiki min al-ummali daga makwanta yanzu na makwai a ranar haki hmm. fi zamiri wajen karkato a amali ayyuka na ومن يمن الوعد والأمين إليه فكم قلنا لا يعرفون مثل حال تكيتي تكيتي وإن حال زمان وجه وده حال لبلامه وكم ده يرى أحدهم لك tunani sai zani da zuciya ta ba mu ruwa da gobi da ke yayo aiki wadai ta tara da ita ce da zamani lamma da da kadin da yayi yi zalunci aka ba ka ce kai dai ya kashi aka ba aka ba ne ka ce ya kashe a gaba hanyar tiyana gaba da ka ce sun tunda ba da ai ma Allah la anna ajbali ba don ɗan kuya kuyayi na ba ko kari. Walaula an na ba don, walaula an na ahibali, ba don ɗan kuya kuyayi na ba kuikui. Walau shi bulin da imu na malabaru, fahimtu da inda sauri nan lalala. Kamulu kuya kuyayi. Yanki na kuikui an zai. Hmm. na'am to ku ya ku nan ba ba da gani ba kaga yadda akalali maruruwa na to ka ji su ba wa halali da tutocin da yake a jama'a ya wadara yadda in ba nan sai ko san gona ba da yau wanda yake a mutane na ma da hasu da ban jire ta amali guri na ba da ban tabbata gida ko ni amre ko ni ta sai ba su da ko ni kala ci mai kyau in ba zai yaudara ba ta tsar kune da kune kaga ana faɗawa idan ayin ko lamar da haka kafin shiryar da amalin guri na ba idan ayin zuwa ga dangi wai lawani ko zuwa ga wani rake ƙarfin ƙarfin da nika zuwa ga dangi yan uwa na da yaudara da duka zuwa gare su wannan kuma zuwa na karafana eh? eh? eh, haka na yi idan alin zuwa ga dangi wala wali haka nan kuma zuwa ga makaraki wala sharratu da ban jawo alyali jelu na na ba alamar haka ko bisa ga majayar islami kankanci na ba Wanda rabi a je wurin ibada ta, wa rabi shi an mace shi gare. Wa azmali, ko? Wa azmali ta ga tsummana, azmali su an babu na rajali ya rage. Alwurin ko za a samu wani ɗaya daga cikin ku. Ya rana da tsinkayen tabibu al'ali sassantawan nauyi na limin ƙarfi da ba da biyu na biyu. Kaji, ah, whatever. abubuwan da sun ka dame ni yau da kullum ko ana samun wani mai samun kafin kuɗi ko da zai kaga sai shi kashe har da shi zai zai mun kula da shi yadda nan duk da ba da tuwa shi wata ba da wani